Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a bawa manoma tallafi domin su noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki, wakiliyar Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwo a ƙwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba. musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin kasar ta yi dogaro da kanta. Ga dai ci gaban tattaunawar. A wani yanayi kuke a yanzu tun da ka koka cewan gwamnatin da ta shuɗe ba ta ba ku tallafi ba gashi kuma kuna son ƙasa ta ci gaba a wani yanayi kuke yanzu? To, idan kika ga saniya a kasuwa babu jarin gwamnati babu bashin banki manomi ne ya noma ya haɗa kuɗinsa ya iya sayan shanu yake kai kawo a kan hanya bugu da ƙari yana biyan gwamnati haraji a inda ya ɗauka da inda ya sauke bayan haka a kan hanya ma akwai masu tare suka karbi kuɗaɗe sai muke ganin to idan har gwamnati za ta ci ribar mu a wurin da muka loda da inda muka sauƙe muna bata haraji hmm. kuma guminmu ne na gona muke kai kawo ya ci a ce mu dinnan an ba mu ƙwarin gwiwa yadda za mu yi abin nan inda zai samar da aikin yi mai yawa ya sama a gwamnati kuɗin shiga da yawa a halin da muke ciki yanzu iya ƙarfinmu muke cici da ƙarfinka ne ake yi kuɗaɗen ku kuke amfani da mu ne in jarinka ya salwanta ko aka samu hatsari ko motarka ta faɗi in dai ka kare ka gama karewa babu wani mai ta da kai kuma sai ka dawo gida ka zauna babu ruwan gwamnati ba za ta ce a yana da kokari ya yi shekara goma yana zuwa yana dawa bai kamata yanzu da shi da zuriyarsa su koma su rasa abin yi ba bai dame su ba sai ka dawo kai wannan zaman to ba ku da inshora ne na dabbobin naku hajiya inshora tana shigowa ne ina ce idan an sa abu akan tsarin da ya dace ni da na je gona na noma na haɗa kuɗi na na tarkata na saya ban san menene tsarin inshora ba amma a harkokin irin na anko barwa da gwamnati ke bayarwa saboda sanin irin waɗannan abubuwan da ka je su dawo sai ake cewa ka yi wa wannan abin inshora idan abin ya faru har a duba yadda inshora za ta yi to amma shi waccan fa yana biyan gwamnati haraji yana biyan ɗan sanda yana biyan waye yana yan iska su tare hanya biya su kuma ka zo ka yi zancen inshora ina zai saurare ka bai ma san menene amfanin inshorar ba domin gani yake cire-ciren da ake sun yi mishi yawa to don haka idan gwamnati za ta dubi harkar eh, noma da kiwon dabbobi ta bahi mahimmanci ina tabbatar miki cewa babu wata sana'a da ta kai ta dabbobin nan da a duniya take da saurin kawo abin yi da samar da kuɗi kamar harkar saniya dinnan kinga ga a saniya bayan nama bayan madara Kashin tannan, ana tattara shi a yi wutar lantarki a samar da gas na girki a samar da taki a cikinsa ƙashi da ƙafo da jinin dabobin nan shi ma ba banza ba ne ana amfani da shi har fita da shi ake waje yanzu akwai waɗanda sana'a su nan a duniyan nan su ji ina ƙashi da ƙafo yake su saya a kai ƙasarsu a najeriya akwai masu fidda ƙashi da ƙafo. akwai masu fidda jinin dabobin nan muna da shi to yanzu idan muka samu a tsarin da muka yi waccan da allah ya sa an bamu mun shirya da kamfanin da ya ce wurin da za mu ajiye don za mu yi cluster ne wurin da za mu ajiye dabbobin kashin dabobin nan namu za a samar da wutar lantarki da gas da zai samar da haske a wannan yankin wurin watakila har ma wasu su amfana da shi shine wanda ake ce ma rancin kenan shi ne tsarin da muka shirya mun samu mun yi zango uku ne a lokacin mun ce za mu yi a adamawa za mu yi a ilorin za mu yi a jigawa za mu fara a matsayin gwaji kuma waɗannan wurare za a yi waɗannan tashoshi na tatse wutar lantarki da iskar gas da kuma samar da hasken wutar lantarki a wurin da muka yi ranches ɗin sannan watakila har ma ya kai ga sayarwa makwabta wannan shine inda muka sa gaba hajiya amina a wane yanayi kuke yanzu da ƙungiyarki ta mata shin akwai inda za ki iya kwatantawa ki ce bara kun nome abinci kaza ko kun sayar ko kun ciyar da iyalanku? Hajiya Madina, a yanzu yadda muke ba zan ce muke ga inda muka yi matattara ba domin abin da muke so mu fara kenan. Musamman mata matattaran da za su zo suna sayarwa su fitar domin complain inda wani suke yi mun noma to batun sayarwa. So wannan shine muke so a wannan gaba mu samu samu su hanyar da za a samu kamar of taking kenan wanda zai samu yana saye daga wurin su mm. ba tare da sun sha wahala ba amma ciyarwa ba a magana duk wanda ya samu ya shiga wannan kungiya ta ko kuma wanda har suka dan mora a cikin mu din da shike dai ba dai gaba dai aka mora kuma ba yawa ake da shi sosai ba fara mm. aka farawa aka yi insha Allah ina baki abin albishirin cewa <laughs> dewa an yi dariya akai to sabida ba ma ta bukatan ciyarwa ba har wani bukatu haka na gida da sauransu ya dauke masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakil yamma abuja madina dauda sai kuma julie ledes gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. uwa uba. arziki.